muna shan wahala fa kwana mu uku yau ba ci ba sha kuma gashi kuma ba mu da wajen kwance kome mu ruwa ya tafi da shi ga yaran mu ma kwance suna kukan yunwa Yadda aka fara samun sauki kenan yayin da mutane suka fara zirga-zirga domin duba ruwa da kuma irin ɓannar da ya yi musu. To sai dai ana ci gaba da samun ƙalubale kan ayyukan jin ƙai, lamarin da ya ci gaba da haifar da ƙarancin abinci a sansanin 'yan gudun hijiran. Ɗaya daga cikin wuraren da 'yan gudun hijiran suka yada zango yayin da suka zauna kuma suka sama sarautar Allah ido suna kuma masu cewa. Maryamu Daniel, kai muna shan wahala fa kwana mu uku yau ba ci ba sha kuma gashi kuma bamu da wajen kwance komai mu roya tafi da shi. Ga yaran mu ma kwance suna kuka kan yunwa gashi tun kwana uku ba wanda ya zo ya leka mu kwata kwata ta wajen mu ma kafa gida ma babu ya zama flat babu waje duka ya tafi da su Lukman Umar wannan dai iftila'i daga Allah amma gaskiya fi sabilillah muna cikin wahala gidajen mu da duk wani abu masarufin mu ya riga ya tafi bayan da muka iya sai dai muna neman tallafi kawai yanzu haka dai ana ci gaba da neman mutane waɗanda suka bata inda ake fargabar cewa wasu sun riga ma gidan gaskiya Ahmad Abubakar ya bayyana mana cewa saboda ruwa ga gaba ɗaya haɗe gidajen mutane kuma gawaki ma da aka cire ba magana ga dabbobi ga jama'a gawaki muna gani suna zuwa suna wucewa gawa makwai akwai gawaki da aka cire ta irin bakin kwastam ɗin nan yayin da ake zargin gwamnati da rashin taimakawa gwamnati a bangaren ta ce tana kokarin ganin cewa ta taimaka ma waɗanda ibtila'in ron ya shafa tuni dai al'ummar sun ci gaba da kokawa saboda rashin samun wuta da ruwan sha inda ake fargabar cewa za a samu cututtuka saboda matsalar da aka shiga Karshen wannan rahoto kenan ya haya abubakar ims tv kiki kaka ana wata ga wata yau ake yin ta raman miya tsokani mayi na ce eh kun ce a'a to sai ya kenan IMS ce raba gaddama eh IMS online TV nake nufi zakekiyar zakakalar zazzakar tashar da aka zakulo aka kuma gina bisa kyakkyawan tafarki da tubali daidai da manufofin al'umma lallai ba shakka shin ina wanda ya tafi to ya dawo wanda ya shirya ya fasa wanda ya tsaya to ya zauna wanda ya zauna kuwa to ya saurara kafar yada labarai ta IMS shakundun ce komai da ruwanka ɗaya a cikin dubu don haka kai mai zaman jiran jira kare jiran tsaki ƙara zama kuma ka ƙare shirye shirye shirin shan mamakin ganin yadda kiyashi zai jawo gawar giwa nan ba da jimawa ba. IMS Online TV wato Information Management Service birnin Kebbi ƙorama ce mashayar kowa masu gaskiya kamar littafi.